Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne, kasuwa. wannan takalmi kai dubu ɗaya? Ya kai dubu ɗaya <laughs> gida. Don ba ka sai ban. Gaskiya ka saba hannun da rage. Ka ka rage mu. To rage ma ne. Ah, ka rage mu sai an ɗari tara 800. 800. ba? Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wannan shiri na kasuwa a kai miki dole ya shigo wannan kasuwa ta durumi da ke tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake gudanar da hada-hadar kasuwanci. Za mu ɗauki shirin kai tsaye daga ita wannan kasuwar inda kuma nake tare da wani ɗan kasuwa da hudu ke ban tari numfashin ka ko za gabatar mana sunanka? Sunana Abdullahi. Abdullahi Yunusa. musa labarin da na ji kafin na iso nan kai ne ma shugaban wannan 'yan kasuwar haka ne haka ne ni ne ke aman nasu na nan bangaren takalin ma menene takaitaccen tarihin harkar kasuwa wannan kasuwar ta durbi dan al'amura da yanzu dai su riga sun canza ba da muka san su ne da a zo da safe a dan bude lokacin da kake wannan matsala ta dan faru a yanzu da wannan matsala ta faru mukan dan bude eh, aka dan samu abinci kuma a rufe wannan matsala ta coronavirus kake magana yawwa eh amma da kan kasance mu alhamdulillah mun gode Allah ana dan ya gwargwado amma yanzu kuma an samu dan matsaloli wanda aka fahimta abin da zai ba mutane mamaki yadda kasuwar nan take tamkar ba ma abin da yake faruwa a birnin tarayyar a najeriya abuja gashi na ana ta hada-hada yadda ya kamata ba wani cikas akwai cikas ka <laughs> akwai cikas ba da hada-hada ka yanzu ka akwai cikas domin Allah akwai shi tun da inda zaka zo tun lokacin da kasa take zaman lafiya ka zo ka dan bude kasuwancin ka tun safi har ma ta kare amma yanzu kuma kana dan budewa in ma dan kwastoma ya zo ka dan bude ka bashi kaya an samu ce kana jin dan tsoron ma yin wannan abu ka san ko akwai matsala Allah dai rawa asiri to faɗa mana yanayin takalman da ake sayarwa a nan kasar don lokacin da na yi suna samu ana cinikin wani takalmi 800 ina jin wani ma ya haura haka A wuce akwai haka sa abin hawa hawa ne waɗannan takalman da na gani kala kala daga ina ake oda su ne ba inda ba su zuwa suna zuwa kano suna zuwa onacha suna zuwa abba ba inda ba su zuwa wato dai waɗannan takalma ne da aka kera su a najeriya yau wani najeriya ne kan bamu da na dubai ko na wani a wani najeriya muke da suwa shin wani tarihi za ka cino na ita wannan kasuwa ta durumi eh to ni dai tarihi na da zan baka na horko ni ba zaman nan ba ne na ina can kwana shop ne da alaban kwana shop to da rusu yawa shine na dawo nan durumi wato zamani yan rufa yake ne yana jin da dawo na yawa eh, eh. a lokacin da dawo anan gaskiya da kasan ba ba kamar cikakken tarihi na ta tunda ba ni ba dan kasa ba ne. kiyama me zaka ce walwalar yan kasuwa na wannan kasuwar ah, suna gudanar da harkokinsu ba tare da tsangwama ba sun ba su da wata matsala da take damu domin Allah sa da matsala tun da matsala kai ne zaka zo ka bude abin da zaka nema abinci ana jimawa kenan ka gudu ka rufe wannan wurin ka kuga su akwai matsala ba wai ina maganar wannan ma cuta ta corona ba ina maganar yanayin hada-hadar yau da kullum yan kasuwa suna samun walwala ba sa samun tsangoma daga jami'ai suna harkokinsu ba wata matsala a ada ba a samun gaskiya wata matsala ada ba a suna samun walwala akan kasuwancinsu gaskiya suna samu ada yanzu da shigo nan ne abin da ya babu ruwa ko ba gaskiya ba. An kyauta An kyauta. An kyauta. An Nan kuma mun shigo layin 'yan kayan miya ne inda ake sai da tattasai da tumatur da albasa da duka dai abubuwa da suka shafi kayan miya har na ga ya kuwa da alayyafo ma kuma gashi mai sai da waɗannan kayayyaki malam mi fara mi sunanka sunana basiru nawa ne kwandon tumatur kwandon ana saya dubu ɗaya ana saya dubu ɗaya ɗari biyu ɗin a to ina gani bakwai kuɗin shi ɗari uku ne eh, menene aka sayar ɗari bakwai ɗin mm, abin nan ne albasa albasa cikin eh, leda guda faɗa mana menene fi tsada a cikin kayayyakin nan da ake sayarwa nan eh, tarugu ne da tumas da su suka fi tsada hmm. ya batun irin su ya kuwa da alayyahu ko na gaga gacin bangaren gani ga bangaren ya kuwa da alayyahu su ma akwai su duka wannan kasuwar ta durumi daga ina kuke samun waɗannan kayayyaki na lambu kayan gwarin nan na so daga abin nan maraba mhm. daga maraba ke shigo da kai malam na ga ka nemi da zo a yi ma gyara me kake so a yi ma gyaran ake ni rasan kayakin yadda mun saba siya yanzu kuma sun dan kara tsada shi yasa kakan da na siya kan kaman fannin su a tarugun nan da su albasa idan muke zuwa siya da yanzu nan kudin ya karu nan naira da kake nema sa baka guda uku yanzu kila guda biyu za a baka a tarugun ma kwando yanzu nan dubu ɗaya ne da biyu da dubu ɗaya ake sa da shi kagan saboda ina saboda harkan corona din ne yasa kuɗin sun karu koya ne abin da mu ba mu sani kenan ba ko da yake baka gabatar mana sunan ka ba mun ci gaba da matan ba aya ah, sunana felix felix na lura kusan ai ga kanan kuma da kuɗi a hannunka kana ta lissafi amma ka nemi bayan an baka kara ma gyara eh abin da yasa ka gan da kuɗi ina maneji ne ban ma kare siya kayayyakin da ba siyawa ba ina kan siyawa ne a yanzu wanda na riga na siya kenan albasa da tarugu yanzu na son kuma fannin plantain ne siya plantain ban ma san ma na ne kuɗin ma faɗa mana dama a nan kasuwar kake zuwa ke sayayya tabbas nan kasuwar nake zuwa sayayya da duk lokacin na shigo kasuwar durmi ko ban yin siyawo ba kan so in siya kayan miya kai gida don miya fi ne ina zama a cikin national eh, legislative quarter ba ba a sada shawa zan ba ana sada shawa ma yana ya tsada to shi yasa na fi so kowane safe oh, wato wani yar kasuwan nan da take cikin gidan yan majalisa na'am eh, haka plaza din nan eh na'am ya nuna wato kayayyaki a wajaje masu angonni masu kuɗi ya fi tsada da irin wannan waje irin durumi kenan eh hakan tabbas hakan To Felix kenan daga wannan kasuwa ta Durumi da ke tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kuma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Na ga wani malami shi kuma ya yi tagumi ma kasuwar kamar ko bai yi ciniki ba ban sani ba. Malam me yasa na kai tagumi? na ne ke ciwo. Ciwon ne kawai ko dai rashin ciniki ne da? Ciwon ne kawai. gama bangaren masu da nama na wannan kasuwa ta durumi ga kuma malami mai fawa eh, <laughs> fawa ko? Eh, harkar fawa eh, ni sunan malami na ibrahim mai nama na ga naman har da balangu da kuma wanda ake yanka a kai gida a dafa. <laughs> naman rago ne nake sayawa ina sai da naman rago da kashinsa da kansa shi nake sayarwa a nan kuma yanayin kasuwar da mun ba ma kamar mu masu bangaren abincin da kaga duk ko ina dai a kulle ne saboda gwamnati ta sa mana doka an ce in dai ba bangaren abinci bane ba mai fitowa eh, saboda wannan magana wannan cutar saboda wannan magana cutar da ake ciki yanzu wallahi to shi sanya ga ta na dai amina dan lallaba tunda mu da muke bangaren abinci mu ne masu dan fitowa dai kaɗan kaɗan haka ana dan taɓa ba dai. Eh, mutane suna zuwa suna saya. eh to amma dai gaskiya yanzu sun dan fusa sayan ɗanyen naman saboda wanda ya shiga gida ba su ne. to ka ga abin da ke faruwa. matakai ne kuke ɗauka wajen kare kanku lokacin da ake ta ba da shawarwarin hanyoyin zai ke daga wannan cuta ta corona. to bangaren da muke ɗauka shine kamar idan ka zo yanzu ba ma bari ka ga gabenci na nan eh ga nan a dukkan ba ma bari a zauna saboda duk wanda ya dan siya dai kawai sai dai mu ce ka koma gida ne duk inda ka ga guri a buɗe yanzu to bangaren abinci ne za a gani ba wani bangaren abin da ba inda ba bangaren abinci bane ba wani abu da yake da kai ne na jaka ni abin da ya fi ban mamaki yadda ake kiran nama da suya me ake me yasa mutane suke cewa suya ne a nan yankin abuja eh gashi wanda ya faɗa a ga wani malami mai sayan nama ya ce a bashi suya malami yasa ke ce a baka suya a suya ne ba da shi ne eh, suna ba da shi ah, shi ne har da ɗaukar ɗaya ka cinye tun ba a baka ba sai ka gwada kafin ka siya ne inda ya yi daɗi za ka siya inda ne jaka za ka siya ma za ka iya ka siya ne jaka biyu ma <laughs> ko ba haka ba to eh bin sunan malami sunana peter ne kice dama kai naman na yana ma daɗi kenan sosai man ga kuma yanzu zan kala ne jaka dama ya yi jaka ɗaya naira ɗari biyu kenan yawa gaskiya ne ba da lafiya mun gode kwarai nan layin 'yan nama kenan da kenan kasuwar durumi a tsakiyar babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muka zanta da mutane kuma saboda wannan kalubale na corona ba kowane abu bane wanda ake sayarwa yake ciniki sai abubuwan da suka shafi kayayyakin abinci daga nan a kasuwar durumi da ke tsakiyar babban birnin tarayyar najeriya abuja nasiru adamali ke cewa zama lafiya shirin Hausa kasuwa a kai ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake ya ta ka ga mu shirin binciko mana dahir kasuwa a kai nake farashi kan hau kan sauka kasuwa a shafa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi sunana Reverend na ta'ala barkuma shehu pastor a ekwa zion Tunfure. Fitowa sura ashirin dokoki ne wanda ubangiji allah ya ba ma musa ya ba ma jama'ar isra'ila wannan ya zama jagora yadda za su yi tafiya da al'amuransu a gaban ubangiji allah idan ka dubi dokokin nan guda biyar sun shafi tsakanin mutum da allah sannan biyar kuma sun shafi tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam duka allah na bukata mu yi biyayya a ce Allah ya faɗi dukan waɗannan zantattuka ya ce ni ne ubangiji allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar masar daga gidan bauta kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata sifa na wani abu a sama a ƙasa ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa kada ka rusuna musu kada kuma ka bauta musu gama ni ubangiji allahnka mai kishi ne nakan hukunta 'ya'ya har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke kina nakan gwada madamiyar ƙaunata ga dukkan tsararraki da suke ƙaunata masu kiyar dokokina kada ka kama suna ubangiji allahnka a banza gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza tuna da ranar asabar ka kiyaye ta da tsarki za ku yi dukkan ku cikin kwana shida amma rana ta bakwai keɓaɓɓiya ce ga ubangiji allahnku a rana ba za ka yi kowane irin aiki ba ko kai ko 'ya'yanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuma bakon da yake zaune da ku gama cikin kwana shida ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikinsu amma rana ta bakwai ya huta saboda haka ubangiji ya keɓe ranar asabar ya tsarkake ta ka girma mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da ubangiji allahnka yake baka kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi bata sunan makwabcinka kada ka yi kyashin gidan makwabcinka kada kuma ka yi kyashin matar makwabcinka ko barorinsa mata da maza. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wale isa zan manzo ila husa ba zan tafi ba ba muni da bayani ya al'umma kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji ka na ka lura dukan jagora idan yana saniyar kwara ba za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauke kama kariya magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba

zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta dauki kama take shi ba. Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin. amin amin ya Allah. A cikin wannan shirin za ku saurari ci gaban tattaunawa da muka yi da Malam Lawal Adam Giginyu masani akan harkar har harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa akan batun complementary and alternative medicine wato magunguna da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai. Malam Lawal Adam Giginyu a makon da ya gabata idan kuna tare da mu ya ɗauko mana tarihi ne da bincike da kuma har haɗa magungunan gargajiya wanda suka yi tasiri a duniya. To ga yadda tattaunawa mu ta kaya. A iya Europe kawai ƙasashen Turai. Magani na gargajiya complementary and alternative medicine ya kai ga yana fitar da kayan maganin gargajiya na pound miliyan 141 a 2004 don kaci a united kingdom kuma traditional complementary and alternative medicine shine maganin gargajiya an kai ga yana fitar da kudaden da ake samu a cikin harkar a 2005 a united kingdom an yi hada-hadar pound biliyan hudu wannan shine bayanin da aka samu daga department of health na united kingdom wanda simon mills da sarah boot suka fitar da shi kuma an samu cewar ma'aikata waɗanda suke fito masana maganin gargajiya a united kingdom ana da kusan mutum dubu hamsin wanda suke warkar da kusan mutane miliyan ashirin wanda suke fama da cututtuka aja ki duba faɗin yadda al'amarin yake a ƙasashen ma da suka ci gaba wanda suke takama da zamani da maganin zamani dukiya take fita daga cikin hada-hadar da ake ta bangaren wannan magani. To wani shawara za a ba wa kasashe masu tasowa game da su inganta wannan bincike da kuma har hada magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa. Kawai abin da yake gaban kasashe masu tasowa musamman Afirka inda muke da tsirrai da dabbobi wanda suke dauke da sinadaran waraka. abin da ba chemical a jiki ba toxins ba side effect shine gwamnatocin wannan yanki na su mummunan ƙasa Najeriya da arewacin Najeriya a tashi haikan a kididdige tsirrai a kuma raya ƙoƙarin raya waɗanda suke neman su baci sannan a ci gaba da noman waɗanda suka zama mushi ya alfano a cikin magani wannan yana da cikin inda duk gwamnati kamata ta zuba kuɗaɗe wannan ta zuba su kuma za ta zai zai haifi mata da riba da yawa sannan lallai a sa masana su tattare bayanai kaga kasashen da suka ci gaba shekara dubulle suna da bayanan magunguna a rubuce a kawama a tsare aikin kwararru mu kwanan ba mu da komai a ƙasa tun ɗaya na taɓa sanin ya yi aiki babba akan magana a maganin gargajiya a munan Profesa Hambali Junju wanda na halarci wani taro a Nijar domin tunawa da suwarsa ko kuma yi masa girmama shi a lokacin an zo an yi baje kolin littattafai da yawa na Profesa Hambali Junju kuma a lokacin na nemi daga wajen 'ya'yansa ma ko akwai mai kwafin wannan littafin amma ba a samu ya kamata jami'o'i su shigo da sauran masana da su masana tsirrai din a yi a haɗa gwiwa a yi aiki a yi bincike game da ma adadin tsirran da muke da su su wanne ne su dafi wanne ne masu amfani wanne ne abinci wanne ne magani da shi Malam da me za ka karkare wannan tattaunawan namu? Na zata abin da zan karkare da shi kawai shine suka kasa shi kan fuska uku. Kwai fuska amfani da irin su rana da ruwa da ƙasa da tsirrai da dabbobi ta hanyar samar da lafiya. ko waraka ko waɗanne waɗannan ana amfani da su ta siga daban-daban domin samar da lafiya rana akwai tarifi ɗinta da ake ruwa akwai nashi ƙasa akwai salon da ake na tarafi da ita haka su kansu sarai din ta bangaren wata waraka ta bangaren abinci don uh, haka dabbobi daga kashin su naman su kitson su da shauransu duka ana iya samar da waraka akwai kuma bangare na national medicine complementary medicine wanda shi yana ana amfani hanyar waraka ce wacce ake amfani dabaru na sarrafa jiki wato ta hanyar yi wa jiki wani abu wanda zai motsar da lafiya ba tare da an sha ba lokacin kuma akan haɗa shan kuma su sarrafa jiki ba a shin wannan bangare ana akwai irin su aka shi shine allurai nan da ake sassokawa na wanda cani su suka fi kwarewa a fagen wannan akwai fraser wanda matsa jiki ne da ake wasu wurare ke daddanna wurare ne a controlling din wato wasu kasusuwa da suke ba da ciwo ko jijiya akwai osteopathy da chiropractics da massage akwai kuma bangare na hanyoyin waraka ta hanyar hanyar wasu horo da hutar da ruhi da hutar da jiki ko sarrafa ruhi da jiki domin a sami lafiya ita ma shine a ƙarƙashin wani ake da wani training irin na yoga wanda akwai meditation hanyar tafakkuri da ta tadabburi wato tunani a zaunar da mutum a bashi wani irin salon horo na tunani da yadda zai nutsu sa ya karfi akwai duk breathing control shi ma wato hanyar sarrafa numfashi ne da ake yi domin samar na cikin jiki yadda za su iya cututtuka kamar yadda ya kamata akwai hutu na rest kamar mutum mutum ya je huta kawai akwai bacci akwai motsa jiki akwai kalar therapy yana amfani da kaloli don ba da waraka akwai duka wannan hajjar hanyoyi ne na natural gwamnati ta shigo ciki aka zuba kuɗaɗe hanyoyin waraka ne da za a daɗa samarwa masu ƙarfi da za su ba da fa'idoji masu yawa ga lafiya. To saboda irin ci gaba da aka samu wajen harhaɗa magungunan gargajiya daga tsirrai da itatuwa Wakiliyar mu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa irin wa'annan cibiyoyi na harhaɗa wa'annan magunguna a garin Kefi a can jihar Nasarawan Najeriya inda ta kai ziyara ta kuma tattauna da shugaban cibiyar. Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Tunkau ya ce ya samo ilimin har hada magunguna daga kasashen duniya daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani. Eh to alhamdulillahi abin da muke yanzu duk wanda ta ga ya samu ciwo to ya samu sakaci ne. Shi dama kofan a buɗe take na shiga ciwo. To ƙoƙarinmu yanzu yaya za a yi a rufe ƙofofin ciwon saboda ya zama an toshe hanyar amma me yasa aka masa mummunan fahimta abu yake tsorata mutane yanzu saboda kwata-kwata an raba ka da hankalinka duk abin da za ka ci kana cin abin da zuciyanka yake so ne baka san ma me jikinka yake so ba to idan baka daina cin abin da zuciyanka yake so ba ka nemi abin da jikinka yake so ka fara ci to ba za ka taɓa rabuwa da rashin lafiya da za ta zama wani kamar masifa ka dinga zuwa asibitoci har su kasa gane ma me ke ka. Daga garin Kefi na leka cibiyar Evangelist Joel Hamajul da Gashaka a garin Lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu tafin hankali. Maganin gargajiya tana nan nau'i nau'i ne kamar mu a nan kun san kamar ni na je na yi aiki a Cameroon na yi aiki a Egypt na yi aiki a Iran na ga yadda suke sarrafa magungunan su shi yasa mu ma'ana mukan sarrafa namu kamar can ina wayar da kan kawunan masu maganin gargajiya a inganta shi maganin da mutum zai sha cokali daya sai a ce mutum ya sha kwano daya ko kofi biyar a lokaci daya a'a amma idan aka inganta shi cokali ko rabin cokali ma zai aiki a ciki so ilimin nan bai riga ya bayyana sosai ba maganin gargajiya ne za a baka amma ba ka san cewa maganin gargajiya ba domin an inganta shi to da ce ba su haɗa kai da masada ba kasan ai ilimin ba zai zo ba mu da ilimin wannan ku gane lokacin da shi isa almasihu ya zo duniya ya ɗauki luka mai maganin gargajiya luka magani ne na gargajiya yake lokacin ba kwamfuta luka yana aiki da maganin gargajiya ne itatuwa ne zalla ka gani ba rena maganin gargajiya wannan gefe ba ba irin maganin gargajiya da mutum zai ɗauki gashin kaza man nujiya maganin gargajiya duk kowanne itacen da kun gani yana da sunansa yana da jiyan da yake To yadda muka kawo ƙarshen tattaunawa mu kenan akan wannan batu na complementary and uh, alternative medicine idan aka tara mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu amsa tambayoyinku ina kuma tunasar da masu sauraron mu cewa idan za su aiko da wasiƙu da suka danganci wannan shiri su bayyana sunan shirin a farkon saƙon su domin sauƙin ganewa saboda yawan wasiƙu da muke karɓa a min. a halin yanzu a madadin Malam Lawal Adan Giginyu da Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha Sule ku kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. amin amin suma amin Allah amin amin suma amin Allah Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. abokanku akan shirin biyo